Taron wanda ƙawancen ƙungiyoyin makiyaya na yankin Sahel suka shirya ya samu halartar ƙungiyoyin makiyaya daga ƙasashe hudu na yankin Sahel. Makasudin taron shine bitar halin da matsalolin tsaro suka jefa rayuwar makiyaya da yin barazana ga makomar sana'ar kiwo a waɗannan ƙasashe na Sahel. Umar Yalli shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin makiyaya na arewacin Nijar. Kawa eh, yanda 'yan ta'adda ga zuwa suna sa mutane tax na bisa shi abu ba gwamnati ba ba gaskiya ba mutane suna tsoro bisa zancen dan ta'adda ba hukuma labari to kaji wannan matsala babba da ta zama muna gaya ma kawa su makiyayan ya cancanta a ce duk inda irin wannan abu kaga samuwa su zama kwatanta hukuma yanzu wurare da yawa inda nan na adda ciyawa nan na adda duka rayuwar dai mai dabba nan na ya kamata to amma duk tsoron yan ta'adda duk wannan abu sun baro shi wajen chad wurin da kaba aka yalla hidda zinari ko wani abu ya zan wurin maka ya to ana kore su kaba wanda da wuta aka kore su a kokina har su bar ko su yi central africa ko su yi nan niger ko su fada nigeria to kaga su wannan matsalar to nan wajen mali matsala su kashi uku a banka take gare su shi yasa ka makayan ka suka baro wurin zaman su sake wuri su zan sun shiga cikin matsala ka sun zan ba ko ga wurin hamidu sawado go guda daga cikin shugabannin makiyaya a burkina burkina faso sun buƙaci taimakon gwamnatocin ƙasashen yankin wajen shawo kan matsalolin tsaron da ke rutsawa da su wajen gudanar da harkokinsu ya ce akwai buƙatar gwamnatocin ƙasashenmu su taimaka ma makiyaye yankunansu wajen tunkarar matsalolin tsaron da suka hana su gudanar da kiwo kuma dole masu sana'ar kiwo su rungumi ajiye shanun su wuri guda da zumar inganta rayuwar dabbobin su ra'ayi dai ya zo guda tsakanin shugabannin makiyayan game da kare batun kiwo a waɗannan ƙasashen malam Barma makiyayi ne daga ƙasar Mali. Ya ce akwai buƙatar makiyaya su fahimta tare da kiyaye dokokin ƙasashen yankin wanda hakan zai ba su damar gudanar da kiwon nasu ba tare da wata matsala ba saboda waɗannan matsalolin na barazana ga makomar kiwo a ƙasashen. Mahalarta taron dai sun fito da shawarwari na hanyoyin samar da mafita domin shawo kan wannan matsalar da ta taso ga sana'ar kiwo. Abin da mahuta kawa hukuma ya kamata ta sa ido ga haka nan amma kuma wannan abu sai an bi ta wajen sarakuna tunda sarakuna sun yi zama kusa ga talakawa sosai sun yi ganin ko jin abin da ake nan gayi kuma su ba a tsoron kwatanta musu wani abu to mu da son kawa yanzu wannan abu ya koma wajen saraki ka su sa baki Hamid Mahmud murya Amurka Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.